Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Hukumar harsashen yanayi ta Najeriya NIMET tana taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa manoma musamman wajen shirin kakar damuna. damuna tana shigowa ne daga bangaren yamma a najeriya eh, kudu maso yamma daga da bakin teku kenan so daga ɗaya ga watan maris wata na uku eh, damuna ta fara daga kasashen niger delta so sannan wannan ya taho har zuwa tsakiyar watan afrilu bangaren kudu maso yamma har ya zo tsakiyar najeriya watan kamar su jihohin kaduna eh, da niger da kogi da benue su wannan daga tsakiyar afrilu zuwa ƙarshen watan mayu sai jihohi waɗanda suke makwabtaka da niger watan kamar katsina sokoto zamfara da kebbi da borno duka su kuma waɗannan in allah ya so damunan su za ta sauka daga tsakiyar mayu zuwa ƙarshen watan yuni watan wata na shida so daga nan kuma sauran ƙasashe kamar niger da suke makwabtaka da najeriya ta wajen maraɗi da su illela su kuma za ta fara daga farkon watan yuli watan wata na bakwai daga nan abin da ya gaban allah ya so kamar ko yadda hukumar ta yi hasashe a kwanakin baya cikin ikon Allah al'ummar jihar Kano sun dara bayan da suka samu ruwan sama wanda ke nuna alamar shigowar kakar damina. sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba shine manoma sarara kafin a fara shuka kamar yadda shugaban hukumar farfesa mansur bakuma tazu ya shaida domin kamar yadda muka yi bayani kwanan baya ministan mu sanato hadi sirika ya gabatar da najeriya hasashen yanayi na bana wanda kowace karamar hukuma da jihohi muka yi masu bayanai na ranakun da ya kamata damuna ta sauka akwai bambanci da ruwan da ake yi farko-farkon shigowar damuna da kuma cewa damuna ta sauka damuna saukan damuna shine lokacin da aka yi ruwa ya zama akwai danshin kasa wajen kashi hamsin ko kashi sittin eh, da biyar na danshin kasa. Eh, to wannan Allah da aka yi shuka iri yabanya za ta fito ba tare da an samu matsala ba dama akwai abin da muke ce ma transition tsakanin damuna da rani akwai wasu kananan yanayi guda biyu watan na kaka da kuma bazara saboda haka akwai wasu abubuwa da ke faruwa a wasu duniyoyi wanda yake shafar yanayi ya dan canza na wani dan lokaci eh, to muna alaka da wannan muna sa shi ya zama yana cikin bayanan da muke ma manoma kafin mu taskance ranakun da ya mata damuna ta sauka kamar misali muna yin wani abun a hawa uku ko dai ya zama na a ce bana damuna za ta zo daidai lokacin da ta saba ko kuma ya zama na damuna za ta zo da wuri ko kuma za ta yi latti kamar bana dai mun nuna cewa za a samu ruwa din zai zama ya wadata wani wurin ma zai fi yadda aka saba ganin shi amma akwai abubuwan da ke faruwa a yanayin damuna me ke faruwa a tsakankanin in damunan ma ta faru shi ma yana da amfani sosai ga manoma to duka cikin wannan bayanan hasashe ne muna nuna tsawon damuna muna nuna yawan ruwan sama da za a samu da lokacin da zai fara da lokacin da ruwan sama zai kare wannan bayanai guda hudu suna da muhimmanci wajen gane wani iri a wannan shekara ya kamata manomi ya amfani da shi to shi yasa kuma cikin tarurruka da muke yi da malaman gona mun yi masu bai wa'annan bayanai saboda su magana da malaman gonansu za su gaya musu wannan damuna ta bana misali iri kaza na bangaren gero dawa ko maiwa shine zai dace da damunan bana to aka yi haka a duniya an gani cewa za a iya samun haɓaka ta yabanya wajen kashi 35 zuwa 40 idan mutum ya amfani da hasashe na yanayi wajen aikin gona sannan kuma zai rage asara wajen kashi 90 in Allah ya so a wani bangaren kuma shugaban hukumar samar da wutan lantarki a karkara injiniya ahmad salihu ahmad ya yi bayani a game da ƙoƙarin da gwamnatin najeriya take yi ƙarƙashin hukumar da rage shigowa da na'urar janareta domin samun sassauci wajen gurɓacewar yanayi eh kaddamar da wani da eh, to shine daman da muka fara maganan shi kan eh, economic sustainability plan to is eh, program inda aka yi designing kenan don a iya kai wuta zuwa zuwa gidaje miliyan biyar to in kuma kin ga a gidaje miliyan biyar muna ga a kowane gida akwai kila mutum biyar to shine zai kai zuwa miliyan 25 a najeriya gaba ɗaya abin da ya sa aka yi shi ba a so a ci gaba da shigo da na'urorin janaretin wuta. shi yasa gwamnati take so idan za ta ba da wannan ah, biliyan 140 din nan kamfanoni masu zaman kansu za su iya karɓan wannan kuɗin su zo nan najeriya su yi factory wanda za su iya kayan nan da ake kai wuta da su su da kansu za su haɗa shi a nan of course akwai abubuwa da za su iya shigo da su amma haɗa shi so a ɗauki wannan part ɗin a haɗa da wannan a ɗauki wannan a haɗa da wannan shi za a rinka yin shi a ba a fara ba amma yanzu yanzu kuɗin yana nan kuma yanzu an riga an buɗe waɗannan kamfanonin suna ta kawo applications ɗinsu to don a gwamnati dole sai an tsaya an duba tsarin so kowaye da ya kawo sai kin san kafin a ɗauki kuɗi a baka sai an tantance kana da dukkan abubuwan da ya kamata kake da shi kafin a baka wato shine yanzu muke muke aiki a kai. To mai sauraro a nan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe kuwa idan Allah ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, ni Aisha Mu'azu ke cewa mu ne lafiya.